Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17-25-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a iya samun mako da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi. Yau Laraba 13 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe za mu kawo muku ci gaban wani bangare na taron da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya Abuja. babban birnin tarayyar Najeriya inda aka tattauna akan batun yaƙi da yawaitar satar yara da siyar da su. sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na sarfilu hashim gumel har ila yau kuma muna tafe da sharhin wasu jaridun kamaru sannan kuma sai sakonnin da kuka bar mana a kan na'urar tarho amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makili 'yan republican masu goyon bayan shugaban amurka donald trump suna shirin bashi gagarumar kariya a daidai lokaci da majalisa za ta fara sauraren bincike a bainin jama'a wanda za a fara a yau laraba inda zai wato binciken da zai iya kai ga tsige shi gwamnatin trump da ko kuma jami'an gwamnatin trump sun kwashe sa'o'i suna nazari a kan bahasi da wasu manyan jami'an ma'aikatan harkokin wajen amurka suka bayar da suka hada da william taylor babban jami'in amurka a ukraine a yanzu da kuma george kent mai kula da harkokin ukraine dukkaninsu sun ce trump ya tursasa shugaban ukraine vladimir zelensky ya gudanar da bincike akan babban abokin adawarsa a zaben shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden kafin ya sake taimakon soja na dala miliyan 391 da zumar taimakawa kif da take yaki da 'yan awalin rasha a yankin gabashin kasar amma su 'yan republican a cewar wani rubutaccen bayani da aka raba wa 'yan jam'iyyar da yammacin litinin da talata suna wato tambaba a kan ko jami'an guda biyu sun fahimci manufan trump da huddasa da ukraine bisa ga ce wasu trump yana da kyakkyawar hujja da manufa da dalilan bayyana shakunsa a kan batun rashawa a ukraine lamarin da ya sa ya ki sake kudaden taimakon hukumar zartarwar kungiyar tarayyar turai a wannan mako ta bada izinin sarrafa rigakafin cutar ebola abinda hukumar kiwon lafiya ta who ta bayyana a matsayin gagarumin nasara ga kiwon lafiya a duniya kuma wannan zai iya canza al'amura a yaƙi da ake yi da cutar wannan ne dai karin farko da aka amince da yi amfani da maganin ebola a ko'ina a duniya mai magana da yawon who christian ledmar ya faɗa murya amurka cewa wannan mataki ne mai muhimmanci kuma gagarumar nasara ce ga kiwon lafiyar al'umma maganin da yake matakin gwaji ana ci gaba da amfani da shi a wurare da aka samu barkewar cutar ebola a gabashin demokradiyyar jamhuriyar congo an yi amfani da shi a wurin kare sama da mutane 250 a lardunan ituru da kibu ta arewa wato dr congo din ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar jamus ta taimaka wa hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta iya samar da taimakon abinci ga unguwanni da ambaliyar ruwan sama ta addabe su a faɗin ƙasar sudan ta kudu wani jami'in hukumar abinci na majalisar ɗinkin duniya da ya dawo daga yankin pibor ya ce ambaliyan ta ɓace don haka akwai buƙatar kai agajin gaggawa daraktan hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu matthew hollingworth ya ce taimako na jamus zai taimaka ainun kan kudaden da hukumar take da bukata wurin gudanar da aikin jin kai wanda ake tsananin bukata cikin gaggawa ya ce kudaden za su biya ayyukan ceto da wasu muhimman ayyukan da ake gudanarwa sakamakon ambaliyar da ake ci gaba da samu ruwan sama kamar da bakin kwariya a cikin watan yuli ya haddasa ambaliya da ta share dubban gidaje da amfanin gona kana ta wato ta fidda kimanin mutane miliyan daga gidajensu musamman ma a yankin afanal da kuma bahar algazar Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe taron da sashen Hausa na murya Amurka ya shirya a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Inda aka tattauna akan batun yaƙi da yawaita sata yara da siyar da su. taron da ya samu halartar jami'an tsaro shugabannin addini da 'yan gwagwarmaya inda wani bangare na mahalarta taron ya ce da su taimaka irin wannan tsarin da aka fara dasawa yanzu ya yi ɗuli ya yi tasiri haka alƙalai da aka ga cewa ga irin rauninsu yau alƙalai na har kowane irin addini hannun musuluncin a kaduna nan an sami alƙali an kawo kuɗin marayu miliyan goma sha wai yarinya a ofishinsa wai kwasau ta kwashe kuɗin to saboda haka idan babu shari'a har ga waɗanda iya suka mutu da bai za su ji da mutuwar iyayensu ko da abin da aka musa su gada sannan hukumomin duk da muke da su su ma abu kaji na me suke yi musamman masu yin dokoki a ƙasar nan wace irin doka suka yi me yasa duk dokokin da ake yi da ba a yi komai a irin wannan ba ike faruwa sai a ɗan wannan taƙin da allah ya sa buhari ya tsallaka hawa na biyu shi ma watakila ba fara bane wancan don irin abin da yake na kawowa na turka-turka ko a samu matsala to yau ya tsalla ko kuma gashi an fara da kamar da ake sha daga na gaba shigan zurfin ruwa masu dokokin nan sun ba kansu albashin da yake hankali ba zai dauka ba arzikin kasar nan ba zai dauka ba saboda haka ina ganin mafi yawan albashin da za a ba wa mai yin doka a kasar nan kai wuce karamin albashin ma'aikata sau talatin da ɗaya idan karamin ma'aikaci na ɗaukar naira dubu talatin a wata to ɗan majalisa mai yin dokoki kai wuce dubu talatin sau talatin da ɗaya Eh? 900,000 to shi ne albashinsa na wata guda yayin da mai karamin albashinsa naira dubu talatin kashal tunda dukkanin su dai mutane ne kuma shi wannan san doka da yake ba saboda haka duk irin dokar ma da za a yi a zo a tabbatar da kamar abu da ke faɗa guda biyar nan kare rayuka da lafiya da dukiya da mutunci da addini na kowane ɗan ƙasa da mazaunin ƙasar da wani ke shigowa ya fita a cikin ƙasar a tabbatar an kula da duk irin waɗannan abubuwa kuma duk hukumomi kamar yadda wannan malami ke magana da wannan malamin da shauransu duk irin waɗannan gurare na ku lalle ku je ku tabbatar hukuma ta wato ilimi tana sane da zaman ku tana bibiya abin da kuke yi kun kuna neman ku a gurinta saboda ba za mu zuba ido a ce sai kawai wasu wanda suke 'yan ƙungiyoyi dan nasu ya samu shi ke nasar su amfani da shi su wawashe kuɗi kuma a nemi aikin a rasa ba a yi aikin ba ko ba kuɗin saboda haka in ku zo ku nema sai in kun nema ba a yi ba shi ne muke da bakin magana mu zo mu ce min aina laka haza a ina suka samu mu da samu saboda haka nake ganin ya kamata lallai ilalla mu dinnan a wannan karo mu ga mun sami irin rafo din za mu yi mu tabbatar mun zunguri gwamnati sai ta kawo ga jalli na irin wannan ta da za a zo amma lallai masu unguwanni sai an dawo da irin abin da ya kamata na irin wani abu da za a yi kuma kowane daga cikin su duk wani hukunci laifi na kowane irin hukunci a hukunta shi tunda mu a musulunci annabin rahama muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma cewa iko yarsa ma da ifu cuso duk duniya a cikin 'ya'ya idan an sami ta yi sata a yanke mata hannu saboda haka duk rikicin da ake hata a da gwamnati sai mun bi kadi duk wanda ke da sai an hukunta shi tun daga gyaran zai fara da kansu ne sannan su kuwa kasa madalla kafin mu ci gaba ku shakata da wannan gaishe ki waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe biyu da minti goma sha ɗaya a nan washington dc ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum Masu raro idan kuna biye da wannan shiri na ciki da gaskiya, mukan taɓo lamura daban-daban kama daga cin amanan marayu ko tauye ƙa'idar aiki a hukumomin gwamnati ko kuma zamba cikin aminci da dai sauransu. Wannan karo za mu taɓo wani batu da ya shafi yadda 'yan matan da ba su yi aure ba kan samu juna biyu wa imma don rashin mafaɗi ko talauci ko rashin tarbiyya ko tsautsayi da ma mafi ban takaici ta hanyar fyaɗe. Shiga irin wannan yanayi kan kai matan ga zuba da ciki ko kuma su jira har sai sun haihu su faki idan jama'a su jefar da abin da aka samu. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. Fatima Nuhu da ke zaune a unguwar Durmi a Abuja ta shinkaru wannan shiri na ciki da gaskiya. tana zargin wani lauya na babbar kotun jihar sokoto da nuna sha'awar aurenta amma daga bisani sai juna biyu ya shigo kafin a shafa fatiha ba mu yi ƙasa a gwiwa ba mun tuntuɓi lauyan mai suna barista lema s wali wanda ya ce fatima ta ɓata masa suna ta hanyar ƙazafi don a yanar gizo kawai yake magana da ita da hakan ya sa har ya taimaka mata da kuɗi kamar yadda yakan yi wa masu neman tallafi Kafin mu kawo cikakken martanin lauyan, yanzu ga bayanan da Fatima ta gabatar da ke neman mahaifin ɗanta mai suna Saifulla ya zo ya karɓi kayansa don tana shirin yin aure. na Fatima Nuhu, ni 'yar Gombe ce, amma ina garin Abuja ina tare da kakana, amma Allah ya mata rasuwa yanzu na tare da yayana. To, farko tukuna ba mu labari kin ce ke yar gombe ce ya aka yi kuma ki daga murya ya aka yi kika baro gombe kika dawo nan abuja na zo gurin kakata ce ba ta da lafiya na zo ta lokacin na gama jinyowa ya dina kenan ina gama jinyowa ya ina sai na zo ne a gombe a kika gama jinyowa ya din eh a wace anguwa kuke a gombe Muna Ilanguruza. Ilanguruza nan kusa da babban barikin sojoji kenan a Gombe. Mm. ina ji ci gaba da bamu labari kin taho ne domin ki kula da ita kakar ki lokacin da bata da lafiya na nan abuja eh na zo in kula da ita ne sai allah ya mata rasuwa sai na hadu da wani wani barista lema eswali ya ce zai yi ya ce yana so na ya ce zai aure ni dakata bari mu koma baya eh, shin ina iyayenki suke na daga lokacin da kika baro gombe kika zo kula da kakarki ba za a yi tunanin a matsayinki na ta mace da ki taho abuja kula da kakarki ba watakila za a turo ko babanki ko wani babbanki ko wani ne zai zo nan abuja ya kula da me yasa ya zama ke kika zo na zo da shi yi ita ne kadai ta rage mu mama na ta rasu baba na ya rasu ba ni da kowa sai ita din sai na tambayi wani sai ya kawo ni gurin ya ce ga kakanki nan ga halin da take ciki ba ta da lafiya sai na zo na same ta da na zo na same ta ba ta da lafiya ta zo dai ta rasu na adu da wani mutum sunan shi lema eswali ya ce zai aure ni shi kuma sai ya sai dinga irin dai yana dan fita irin dai yana dauka ta irin dai muna dan fita hakan nan muna fita da shi sai maganin ciki sai na ce masa da ka ta fatima eh, kafin mu zo nan eh, shin bayan kakarki ta rasu Eh, yawo kike fita abuja kina eh, zuwa unguwanni ko a gida ya aka kuka gamu da shi wannan mutumin da kike magana na zo sayan abu ne a gurin wata makwabciyarmu da take yin abinci to sai na zo gurin ta sayan abu sai ce kai wallahi yana so na a cikin cikin motan shi sai ce wallahi ni ina son ki gashi gashi ni ina son ki wallahi yarinya mai hankali zan aure ki sai na je na samu sai na kira yaya sai na ce gashi gashi na sai dinga ɗauka ta dai shi din shi shi mutumin da ya ɗauke ni sai irin da muna fita hakan nan da shi sai matsala ya samu sai ga ciki sai na ce ba kuna fita ina kuke zuwa muna zuwa hotel muna zuwa hotel ni da shi da muna zuwa hotel da shi sai ya tashi sai nake ce masa ni fa gashi gashi ban ga period ina ba amma sai na na me period jini mhm, jinin alada sai na sendin masa da text na ce ban ga period ina ba sai na tura masa na kira sa already bai yi picking call din ba sai gashi nan ya kira ya ce ayya tima I'm sorry ki hakuri sai ya kira daga baya ya ce ki yi hakuri don Allah zan shigo Abuja zan san inda za a yi da shi za mu san inda za mu daga nan ya dinga mun kwana-kwane kwana-kwane kwana-kwane baya so ma dinga haduwa da shi daga ya ce mun yana kaduna ko yana wani gari haka yake ya dinga mun yawo da hankali na kwata-kwata mana abin da za mu so mu gano a nan shin daga lokacin da kika gamu da shi wannan me ma sunansa kika ce barista lema eswali kin san shi sosai a ina yake aiki shi wannan barista lauya ne mai zaman kansa ko yana aiki a wata ma'aikata ta gwamnati yana aiki a ma'aikata na sokoto mhm. lokacin wani mota ne ma yake hawa kiya wani mota ne kiya yake hawa fara hakan nan nan ban sokoto shi kenan mana irin dai muna fita yanzu haka kina jin labarin yana sokoton ko yana abuja yana yanzu haka ya je saudiya ya dawo ya je saudiya ya dawo ma yanzu haka kwata-kwata baya so ma mu haɗu da shi ci gaba da mamu labari a lokacin da kuka gamu da shi kamar a wace shekara ce kuka gamu da shi 2011 ne muka haɗu da shi ok shekara ta 2011 kuma tsawon fitan nan da kuka rika yi har aka samu juna biyun da ke magana ya kai kamar wata nawa kai ya daɗe fa ya daɗe da ya shigo ya ce ayya kina yana sai in ce ni ina gida sai in ce masa ni ina gida amma sai ce mun to in zo har kofar gidan ma akwai sanda ma yayan ma ya taɓa gani na ya dawo daga lagos ya taɓa gani na a gurin ya taɓa gani na a motan shi ya sauke ni a nan lokacin a garki. ci gaba da mamu labari bayan kin gaya masa kin samu juna biyu yayi da ke ce zai shigo abuja za a dau mataki eh. mana watakila eh, ku magana auren ku ta taso ko kuma yadda ake a ce za a zubar din na menene ne faru bai sake yi ba kuma lokacin kuma mtm ba sa wannan ne ta kiran layinsa yaki ɗauka ki ɗaukan wayana sai na ga namban Eh, wannan lokacin yayana ya aike ni ya ce je in karbo je in siyo masa abu a cikin hmedis sai na ga motan ministry of justice sokoto sai na rubuta nomba na na ce zainab ce a ba ma barista sai suka ce to sai washe gari sai ga kiran da ya mu sai ke ce mun amma ban san ki ba baiwar Allah sai na ce baka san ne ba na ce eh amma abun ya dade irin da na dinga masa ya plan na dinga ce masa eh eh mun hadu da kai eh a Kaduna dai muka hadu da kai kalmar da na gaya masa da na ce masa mun hadu da shi a kaduna ya ce to in yi haƙuri yana imo state amma zai shigo Abuja. Abin da nake so ki gaya min yaya kin san dama daga farkon ɗaukan juna biyu akan yi kamar wata tara ne da kwanaki kafin a samu aihu ya aka yi ya kika kika aihu. A asibiti na aihu. Yaya ne ma ya kai ni shi ta jigila da ni. A asibiti na aihu asibitin durumi durumi 2 mm. wani private haka a nan ne. eh divine hospital nan na naifu har dai irin da suka ce na yi karama kan za mun operation a lokacin da suka ce bari dai za su yayyanka ni irin su kakkara ni. Hmm. idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da fatima yanzu a madadin nasir adami kaya wanda taimakonsa shirin ya zo gare ku nisar fila hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya a gaida sarfilo hashim gumel da shirin ciki da gaskiya yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun kamaru za mu fara shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar independent an da babban labarin ta ke nuni da cewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya amsa gorin gayyatar da takwararsa emmanuel macron na kasar faransa ya mika masa domin gudanar da taron nahiyar afirka a kasar ta faransa an duk hankula zai koma ne kan zaman lafiya a nahiyar mu sai kuma jaridar integration anda ita ma ta labarta mana cewar shugaba biya ya bayyana ranar da za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi da kuma na majalisar dokokin ƙasar ta jamhuriyar kamaru shugaban ya tabbatar da cewar ranar tara ga watan fabrairu ne ashirin ya ce yanzu kan babu gudu babu ja da baya sai kuma jaridar lisantiyar an da ita ma ta ce a halin yanzu dai duk shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar kamaru sun fara zawarcin al'umma domin su kaɗa musu ƙuri'unsu sai jaridar emergence an da ita ma cewa ta yi sanar da ranakun zaɓe da shugaba bai ya yi ko yaya zai yi da al'umman da suke yankin da ake amfani da yaren ingilishin sarauniyar ingila domin ba su da zaman lafiya a wancan bangaren sai kuma jaridar informatin an da ita ma cewa ta yi jami'ar adawan sjf shugabanninta ni john purundi da kuma oc joshua yanzu dai sun ce dole ne su kawar cewa zaben da aka kira domin bangaren nasu an da suka fi karbuwa ba su da zaman lafiya jaridar lamisaje ta kasar kamaru ita kuma ta gulmata mana cewar shugaban majalisar dokokin kasar kamaru baya ga jibrin a wannan karin da magoya bayansa suna nema su kaurace masa a can jihar arewa mai nisa da kuma sauran jihohin arewacin kasar domin kokarin ko in kula da yake yi da jihohin a yayin da aka zaɓe shi sai jaridar eh, tribune anda ita ma tsokaci ta yi kan kamfanin sufuri na jirgin sama kamerko mallakar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru anda ta ce har yanzu dai kamfanin yana tangantangal domin babu kyakkyawan kulawa sai jaridar cameroon tribune anda ita kuma cewa ta yi shugaban kasar kamaru ya samu kyakkyawan tarba a gurin mai masaukin baki emmanuel macron a yayin da ya sauka a birnin paris domin halartar taron wanzar da zaman lafiya a nahiyar afirka za mu kammala sharhin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar kalara an da ta labarta mana cewar kotun da ke hukunta manyan barayin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru tcs a halin yanzu dai ya gurfanar da madam lefan da kuma mr emmanuel lobon a gabanta domin sama da faɗi da suka yi da manyan kudaden gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. Madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Amerika. Sunana Abdulshid Jula Musa Gurbawa daga jihar Sokoto yin Najeriya. Da Allah gidan Radio Amerika ana son ku isa mana sako a bari na al'umma garin Gurba ki daya ga hukumar NEPA ta kasa da shin jihar Sokoto. Sai da Allah yi al'umma Gurba suka yi ne. Yau maganar nake muna da sama da wata shida ba wata NEPA a Gurba kuma duk da cewa ana samun wuta a wasu ƙananan hukumomi da kusa ga hukumar Gurba. Muna kira hukumar NEPA don Allah ta yi ta wa al'umma garin Gurba bayanin gaskiya ne da ne rashin ba mu kudin ko kusa shi ne nefa haram ne na gode gidan ne an yi ba assalamu alaikum sashen hausa na muryar america da allah ina son ku irin wannan sako na ga mai girma gwamnan jihar zamfara tawallin muradin ina sanar da shi cewa ko kuma ina tunatar da shi cewa ya haramta kungiyar yan sa a jihar zamfara duk da haka karamin hukumar mulki ta gudu ko karamin hukumar mulki ta gumi garin da ake kira gwalli zuwa bardoki sun kashe mana 'yan uwanmu kashi na gilla mutanen da ba su aikata laifin kowane iri waɗannan mutane da suke ta kashewa hillani ne kawai kuma waɗannan hillani ba su aikata laifin komi ba sun kashe mana hillani akalla talatin da bakwai cikin sati biyu ina kira ga gwamnan jihar zamfara da ya bi mana kadin haƙƙinmu ya sa a kama waɗannan mutane a yi musu hukunci daidai da irin laifin da suka aikata yaushe nan ana ganin mutane suna kashin mutane waɗannan su kashi ba masu laifi ba ne kuma a samu su ido a kyale su haba yana kira gwamnan jihar zamfara ka yi kokari da allah ka sa a kama mutanen nan ka hukunta su ka kai su kotu a musu hukuncin da ya dace da su na gode sashen hausa assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da hukumar da za a kafa na tantance kafar sada zumunta a gaskiya ya kamata mu 'yan najeriya duk abin da za mu rubuta a kafofin sada zumunta mu rika faɗan gaskiya kuma mu rika faɗan alkhairi amma yin kare da ke a kafofin sada zumunta lallai wannan ba daidai ba ne duk mutumin da yake karya ko kazafi ma wani wannan ba mutunci ba ne ba kuma girmamawa ba ne yana da kyau duk abin da mutum zai rubuta ya tabbata ya rubuta alkhairi kuma ya rubuta gaskiya na gode Kafin mu yi sallama da ku ga baba Yakubu Makeri da takaitattun labaran duniya. Hukumomin Turkiyya sun kulle ɗaruruwan mutane a gidan yari saboda sun kafe wasu kalamai akan shafukan sada zumunta da ke nuna ayar tambaya ko kuma sukar ayyukan da sojojin ƙasar ke yi a Siriya a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta Amnesty International. Ƙungiyar kare haƙƙin bal'adaman ta ce akwai mutane da dama da san hawa ba san sauka ba waɗanda suka hada da 'yan jarida da dama da ke fuskantar zargin aikata laifi game da sukar ayyukan sojin da aka fara a watan da ya gabata bayan da amurka ta janye dakarunta daga wurin turkiya ta ce samame da ta yi wa take aikin zaman lafiya yana auna abin da ta kira kungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda suka wato suka hada da kurdawa da suka taimaka a yaƙi da aka yi da is masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu ciki har da himma na abdulaziz adali turo yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau da Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.